to yayin da yake gudanar da ibada kana tsakar gudanar da ibada bai kamata ka ɗauko hoto ko bidiyo ba don bai ma kamata a ce kai da kake ibada hankalinka yana lahira ina maganan kuma kana ɗawafi kana haka allahumma gafirli allahumma rahamni wa kake nuna to shi wanda zai maka gafara ya ji kanka ai ba bukatar wannan na gida kake nuna cewa ga ka kana cewa allah ya maka kaza wannan sirri ne tsakaninka da allah bai kamata kyamara ta shiga tsakani ba nan gaba fa wataƙila ma in aka ba mutane nan gaba wani ana sallah ma fa zai haka ya ce Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar yayi ruku'u ya dauka wani malami yake cewa a Saudiya yake cewa yace yanzu abin ya kai ma ko sadaka za a ba wa fakiri sai mutum ya haka sai ce okay karbi to kama gefen in ka kama gefen ba zai saka maka ba sai yayi muku salfi cewa yana mika ma sadaka kai sai da ta kaifa wani babansa ne a gadon mutuwa ba shi da lafiya yana shure-shuren mutuwa ya yi musu salfi shi da uban yana nuna duniya ga babansa yana shure-shure zai cika akwai wanda kuma baban ya rasu yana kan gadon rashin lafiyar ya yi musu salfi shi da gawar baban yana nuna duniya to kaga abin ya zama harkar ibada tsakaninka da Allah hoto ya shiga to wa kake daukan hoton kana ɗawafi kana ɗaukan hoto kana sa'ayi kana ɗaukan hoto kana jifan shaidan kuma kana yin hoton jifan da kake wa shaidan me alaƙar hoto da ibadar da kake yi wanda ake son a samu khushu'i a samu na, a samu nutsuwa ka yi fana'i zuciyarka ta zama kawai Allah take kallo haga ibada ana ana sallah ana ɗauka ana zakka ana ɗauka ka yanzu maran nan ranar da dokta Allah ya ji kansa ya rasu sai da na ga wani a cikin kabarin yana yin live video ana saka dokta a cikin kabari wani yana live video na ce agaji ku hana wancan me bukatar ka zo ana binne mutum ka zo kai live wa kake nuna to kun ba da sanarwa jama'a sun zo shikenan ba da bukata kuma sai an shiga har cikin kabari kuma ana ana ana yin hoto harka hoton nan yanzu ta zama fitina da mun haɗu da mutum a saudiya malam mu yi hoto na ce a ai faɗakarwa ni na fara canza tunanin sun ce akwai hadisi wanda muka haɗu sun ce ɗauki hadisi guda sai ka yaɗa shi karatu ne amma hoto na da kame amfaninsa karama kalla mun je mun ganku ne ba a yarda na ce to a yi bidiyo a yi wa'azi in ka je da wa'azin za a gani a yi wa'azi su da aka sai kunna bidiyo in karanta hadisi in na faɗi wani hadisi da abin da ya kunsa na falala ka gan ka je ka nuna mutane sun amfana da saƙon maimakon hoto ba abin da na ce ba abin da ka ce to shine na fara canza tunanin mutane sai aka yi ta yin bidiyo kowa zai sanci ce akwai hadisi ɗaya sa bidiyo nuna mu ana karanta da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar jama'a ne sanci bid'a assalamu alaikum alaikum assalam wani hadisi daga nana Aisha ya ce kaza sai a karanta da hadisin sai a tafi to sai ya zama ana ba su saƙon hadisai da ayoyi da kuma faɗakarwa da hikimomin malamai sai aka ta yada waɗannan maimakon a ta yin hoto kuma taron hoton ma ya fara zama matsala domin wani ya ɗauki hoto da wasu malamai sai je yake nuna a wani gari cewa ai shi almajirin malaman ne ha aka yadda da shi ha aka yi mu'amala kuɗi da shi kuma ya cinye kuɗin ya gudu shi sa nan gaba ba a san mutum ba ma fa malam ko ma gefe mai hoto da ya ce daga ina kake don wani kuka yi hoto da shi sai a ɗauka wata alaƙa kuke da shi ke keɓantacciya shi kuma zai iya zuwa ya amfani da wannan hoto ya je ya yi wata ɓarna ya nuna ai tare ma kuke wani kuma haka ne tabbas ƙauna ce da soyayya zai ɗauki hoto don ya koma garinsu in an yi musu cewa bai ganka ba to ga hoto ga hoto gashi ma ga ka gashi sai shi abin alfahari na garinsu ya gamu da wani malami da yake jin labarinsa sun yi hoto ya je garinsu shi ma an yi dinga nuna hoton ah, a gaske ne to wani kuma zai iya zuwa ya amfani da hoton ya je ya cuta so da ganin kowane malami a duniyan nan tare da wani a jikin hoto ba yana nufin suna da alaka ba ne wata alaka iya tanke kenan an haɗu an ɗauki hoto an watsi. da ya kamata mutane su fahimci wannan